بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قلبي ما تقول السلام عليكم يا رحمة الله وبركاته من أقول إن الله سبحانه وتعالى بنسات هذا ما هو متنين دون شاشدة قوت الجمادة الثانية أولا شكرا تدبو إير تدبو ثلاثين دعوكم جيبوكم هذا بطل بوطن مايو شكرا تدبو بدون شافي ميلادية قالوا كده لا ركعتين اللي كان من ربك على طريق الطحوي وقال الإمام أبو جعفر الطحوي قال من ده بسكين وأنا شير درس الماء بين أسلام لكهم على البركة ما رسمه هذا الطهاري الله تعالى جدا شر غفر ورام شيشي yake zai wani mana abin da ya shafi akida ta ahlus sunna wal jama'a a inda abin sun da ya gabata ya mana magana akan abin da ya shafi imani inda ya ce wal imani huwa al-iqrar bil lisan wa tashriq bil janan kuma a karatun jiya mun yi magana cewa inda ahlus sunna wal jama'a suke magana akan cewa wannan ta'arifi da ya bayar na imani ta'arifi ne qasir ma'ana ba ta'arifi ne wanda yake yin tantashi ba abin da yake imani shine qaulun wa amalin wa i'tiqadu da zuciya ta'a wa yanqusu bil ma'siyah ma ke bayanin abu kaɗan daga cikin abubuwan da suke ƙara imani da kuma abubuwan da suke rage mutum imani Allah ta'ala ya tsare mu daga rabuwar imani inda za mu tashi a karatu inda malam yake cewa wal imanu wahidun wa ahlihi fi aslihi sawa wa tafadul bainahum bil khashyati wat tuqa wa mukhalafati al hawa wa mulazamati al awla bane yace wal imanu wahid shi imani abu guda ne kan dankan wa wa ahlihi fi aslihi sawa ma'abota imani a asalin tushen imani daidai wa daida suke wani bai dara wani ba wa tasawwuru bainahum bambanci na falala na hauhawan imani da ke tsakaninsu bil khashiya wannan yana faruwa ne gargado yadda suka fi jimaji tsoron Allah da ya gina kan ilimi tsoron Allah wanda tsoron Allah din ya gina kan ilimi ya tuba da jin tsoron Allah na kiyaye dokokinsa da nufinta al'amarinsa umarninsa wa mukhalafatul hawa da kuma saba masan zuciya wa mulazamatul aula da kuma nufintar abin da yake shine yafi kun ga Allah sai abubuwan da suke ƙara imani su ne alkhashiya da attuqa duk suna ƙara imani hakan zuciya yana ƙara wa mutum imani aula naziltar abin da ya ci shi ma yana ƙara mutum iman haka ma ya faɗa mana yace wal imanu wahid wa ne fi aslin sawa imani guda ne ma abota imani a asalin imani daidai wa daidai suke wani da irin ba kamar yadda muka faɗa akan babu imani hatta wanda magana da al-imam Abu Ja'far Tahawi ya faɗa A ahlus sunna ba su amince da wannan dunnar ba cewar cewar ma'abota imani a asalin imani ɗaya suke wannan suka ce da haka yake ba domin za a ce da imanin manzanni da imanin waɗanda aka tura ma manzannin tashi farko imanin su ɗaya ne sun farko ma na wani ya ɗara wani sai ka fi imanin annaba ya ɗara na waɗanda annabawa ba imanin sahabbai ya ɗara na waɗanda ba sahabbai ba ko tun kayan farko ko tun asalin imanin ɗin. Wanda kuma duk wanda yake bibitan littattafai na abin da ya shafi imani da ake magana kan imani ya san wannan. وركعتين الجملة دمال وفرا يتي والإيمان واحد وآل في أصل سواء أتوان الجملة جملة توتيكي من الله على جافر تامشي يسمي الجنة وهم كما أدريش أما الجملة توتيكي آخر أبا تكيلا باندا يتي والتفاضل بينهم بيبيبن da ke tsakaninsu na wani ya tsara wani kana shi imam ya tafadar na wani yana tsara na wani sun gane wani da ke ko duk da cewa wanda aka tsara din ba ya fita daga imam ne domin imani yana da ɓangarori guda biyu akwai asulul iman shi ya kira al-iman wajib mun gane ko akwai al-iman kamil shi ya kira al-iman mustahab ne da akwai asulul iman shi ya kira iman wajib akwai al-iman kamil shi ya kira al-iman al-mustahab asulul iman asalin tushen imani asalin imani shi ne wanda yake shi ne al'imanin fi kenan ko iman da yake wajibi ne ga kowa ya zama yana da shi rashin wannan imani yana zama da mutum da musulmi ba in da ke ko rashin wannan imani yana zama da mutum ba musulmi ba tunda shi ne imanin wajib abin da ya kamata mutum ya samu na imani kuma ba zai da shi ya haka da zama musulmi ba kenan al-imanul mustahab ko al kamil shine kariyar imani wanda yake rashin sa baya fito da mutum daga musulunci amma yana yana rage ne mata takalar daraja ta imani misali ma ji Allah tsira da nan Allah ya tabbata a gaban yana cewa al-imanu sab'atu bid'atu wa sab'un shu'ba imani yana da rassa rassa 70 da yana. abu fa a'laha qawlu la ilaha illallah a gore shine al-imani al-imani wajib al-iman wajib shi ne asul iman rashin sa rashin la ilaha a asusun mutum wannan ya nuna kenan ba musulmi bane yace wa adnaha inaqatul adha'a min tariq mafi kasa shine kawar da kazanta akan hanya ashe ka samu ya an bayan gida wani ya je ya yi bayan titi ka ka cike wani imani ne rashe na bishiya ya faɗo ya tara hanya ka je ka samu wani abu ka cire shi ko kwalba ce ko wani ruwa ne irani a wani wuri inda yake an ka sai baro ko biyu na kasa ka cike wurin cututtuka da ake abin nan eh, matsalar mota ko matsalar mashin ko matsalar keke duk zai zama cutar duk wani abu ne na imani ba ganin su da yawa suna za su wuce da za a ga wasu mata maula suke yi da suka sa a muku duwa ko a zama hanya suka kammala abin da suke gaba a sai ka ɗauke ta ka kawar da ita shi abu ne da yake cikin imani ka dauki wadannan zuwa ke nan imma ka fil aza kawai da duk abin da yake cutarwa shi ne abin da yake al'aza ko kwalba ce ta fashi ka tsaya ka tattara kwalbar gaba ɗaya ka watsar da ita wannan ma yana ce abubuwan da ke ƙara mutum imani imani yake abin nan wa anan sallallahu alaihi wasallam yake ba bina imamu fil aza an yi ƙwarin ka zai yanzu mutumin da ya zo ya ga kwalba ta fashi a kan hanya sai bai kwashe ta ba shi ne ga ya samu da zai raba ya wuce ya wuce za ce ya bar musulunci saboda da ya bari al-imanin mustahab ya bari ba al-imanin wajibi ya bari ba mun gane wannan anas ne yace wal haya'u shu'batun min al-iman kullu wani yanke ne imani a shi mutumin da ya zo ya yaka inda yake garin nan baya jin kunyar uban kowa kaga ya nuna mutane shi ba shi da al'imani kamil wanda ke nan mustahab ke to yanzu ne kan da ke faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce la imana lamal liman la amana fala wani imani ya hukumi al'imani mustahab wanda ke al'imani kamil kenan kamar hadisin la imana ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kaga imani ya hukumi amma wannan al mustahab ba asalin iman ba kenan sai mu fahimci cewa in ka an kore wasu abubuwan sai ka duba ga wannan abin da aka kore asalin iman ne idan ya zama na asalin iman hadisi ko aya ta kore to kenan wanda ya shiga cikin ya kafarta amma idan ya zama na al-iman ne abin mustahab ne al-iman kamil kenan aka kore to mutum yana na cikin imani amma lalle lalle imani shi yana raguwa yana raguwa yana raguwa Allah ta'ala ya tsare malaka wa tafadilu bainahum bambanci na tazarar imani da ke tsakanin su bil khashiya yana ginuwa ne akan al khashiya jin tsoron Allah wanda ya jiru akan ilimi إن الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة يخشون ربهم بالغيب في إذن سورة suke جنسو أين بفكي سوسو كري أكهن ذكر الله سورة yana inda yake shi shi kadai babu yanda ya shi daga shi sai Allah subhanahu wa ta'ala amma ce in ba shi ne zai faɗa ba babu wanda ya shi ya ji tsoron Allah ya ji girman Allah ya bar wannan wani shi ne alkhashiya ke yanzu yana cikin abubuwan da ke ƙara wa mutum imanin sosai da sosai Allah ta'ala ya ce amma ne ya ce wa tuka da jin tsoron Allah idan aka ce jin tsoron Allah kuma shi ne nisantar abin da Allah ta'ala ya hana da kuma yin abin da Allah ta'ala ya umarni a kan ilimi gani ko a hakan ya zama a kan ilimi ba shi ne kawai da cewa ya dace abu kaza a ce ba a yi shi ba kuma ya dace abu kaza ya zama na ana yin shi a wanda ba a kan hakuri ne zama a kan ilimi wa mukhalafatul hawa da kuma abin da yake na saba ma son zuciya da mutum ya zama ya saba ma kan zuciyarsa wani shi ma yana ƙara imani in zuciyarsa ta ce in da ya yi hagu yake shi kafin da yana dama a kan dama yake wannan ko saba da son zuciya wallahi ba ƙaramin jihadi ba ne ya zama na zuciya ta ce a yi kaza Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan abin bai halatta ba mutum ya daji ya ciji ya hana zuciyar shi ya kaɗo ba wallahi ba ƙaramin jihadi ba kuma zuciya kamar da Imam Ibn Kathir ya kawo hadisi a farko farkon yarda tafsirin sa dai da Allah ta'ala fi qulubihim marad fa zadahum Allah marad yake cewa zuciya idan mutum ya aikata zunubi zunubin yakan dan yi tsafa ne dan yi ne a zuciyar mutum to haka in yana karawa yana kara baki yana kara baki yana kara baki sai baki yana kara girma yana kara girma sai ga zuciyar mutum ta zama ma tsare take da zunubi Mijin yana maka haka a lokacin da mutum ya aikata barna ta farko sai ga yana yana jin tsoro na haka nautan an ya sake na in ya da gaba sai ga abinci yana ganin da zunubi zai ya fara ganin shi wani abu mai kamar makaro da makarihi in ji da haushi ana na ana sai shi kamar halas halas ana na ana sai da akiya na yana yi to haka wannan rana ala qulubihim ma kanu yaksubuna dan yi tsatsa a zuciyarsu abin da sai kasance suna aikatawa to in zuciya kuma ta makance ganin da zai fa'ida ba Allah tsare ya mulazamatul aula da nubutar abin da yake shine yafi yana cikin abubuwan da suke ƙara mana imani to ka lura wannan muna magana ne abin da ke ƙara imani in ana magana a kan abin da ke ƙara imani abin da ka lizinta ma kanka yanzu yi ka lizinta ma lamba saboda ne saboda haka abin ya kasance kuma ba rana ɗaya abin ya kusa ya ya ya shiga jikinka ba ai yace wa mulazimatul aula da lizintar abin da ya yake wannan yi wannan yi. amma wannan ya fi wannan an lura da wannan an kai shi yayi wannan ma an kai shi yayi a shi abin da ake bukata ba to amma wannan ya dara wannan to a da a karatun malam wanda kenan za ka yi zan da ya ɗara in da ke da ke ko shi wanda ya wannan shi da ya ba ya yi amma yawa gaske a wanda ke ƙara imani da lazimtul aula da zantar abin da ke shi ne wannan zai taimaka su so da su a babin da'awa a lokacin da ya zama mutane suna yin abin da yake bai saba ma sunna ba sai dai wanda kake a kai kana ganin ya fi wancan amma wancan ɗin ba ya yi to a wani lokaci ba za ka ɗauke su daga abin da suke a kai batun da ya yi akwai abubuwan da ba za yi kwata-kwata shi ya kamata a karanta da su kwata-kwata ma ba ta yi shi sai tana cike da bidiyoyi da shirka da tsafar wannan abin ya fi kamata a yi ba abin da yake za ta cirfi ya kawo aula ba ka duba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'adh bin jabal zuwa kasar wannan yace sallallahu awwal ma tadu ila shahadatu allah la ilaha illallah ko mana ala hamdu falhi wa ala hamdu falham dan da yafi shi za ta fara gabatarwa daga wannan abubuwan da suna cikin abubuwan da ke kara musu قال رحمه الله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أقوهم وأتبعهم بالقرآن a wannan ba sana ba mana yace wal mu'minuna su da baki ɗayansu mazansu da matansu domin alke aljinsiyya alfiraqiyya wa al tufidu kulla fi umumi fi jam'i wal ifradi kal alim wal mu'minun dukkanin mummune karka ce ayan kawo da umma zakar salis kamar da ke ko saboda an kawo yawo abin nan yawon jama'a da nan na ko ne abin nan bizar inda ba abin nan ba af'alul khamsa ba ne kace ai ne da kar salim ne banda ma'anar salim a'a zal mu'minina dukkanin mu'minin mazan su da matan su domin ka'ida ita ce duk abin da aka ce a yi to maza da mata daidai wa da suke a kai ba za ka cire mata ba sai in kana da wani dalilin kharij sai kana da wanda dalilin na gaba mun gana nan da kyau Allah ta'ala cewa qad aflaha al-mu'minun tabbas zahir al-mu'minun mu'minai sai da baita al-mu'minun wani jami'i kuma da karta da to ya ce al-mu'minun mu'minai ne zaman da mata ba za ka faɗa haka ba الذين في صلاتهم خاشعون ولجنهم ذكر الصالحين هذا من هذا ما وجدت في شغل saboda ne Allah ta lafi kan aflaha al-mu'minun al al-jinsi al-istiqraqiyya duk wanda ke amsa sunan mummuni mace ko namiji ya shiga ciki malam yace wal mu'minuna su mummune baki ɗayan su mazan su da matan su kulluhum dika kaga kullu kace ummul zati a aswaq al-umur sayyid kullu al-ajr jami'u wa qad qala allazi latil furu' al-jami'u marati yace kullu baki ɗayan su mummune maza da mummune mata awliya Rahman waliyan Allah ne ba shi ne kabarin mutane ba kenan zalim ma qabalahu al-mu'minuna mubtada kullu tawkid awliya zal mu'minuna min awliya Allah duk wanda ke sunan imani yana gaggatuwa zuwa gare su su ka za a kai mimbari ko babu a sha koyi da yake a lokacin da ka ce wani shi ne khatimul auliya'i to kana nufin bayan shi babu wani mulmi kenan kare ko haka Allah ta lafa yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun nan da magana sun sunna ko ba inda ake fanta ayoyin da biyu sai ce ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ya ce iyana kuma la halin aya ta biyu tsara ce da aya ta farko kamar aya da zan karanta da zuwa da aflaha almu'minun alladhina fi salatihim khashi'un dan da aya ta tsaya nan sai kowa da awar imani amma sai aya ce ni bayani suwaye mu'minin kamar da farko gargan bakara kajan lil muttaqin suwaye muttaqin alladhina الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وأكل بغانمسوا إن هذا قوة إدارة شيء لم يتجد إذن كل قوة إدارة شيء ولي وعلى دوام سنة وليين وأن دبا سنة وليين بني في الله تعالى يقول ألا إن أولياء الله كثيرا لا تجي كثيرا لا تنسي إن أولياء الله لم يدك من وليين الله لا خوف عليهم كنت كتبابك وأتى ربسوا na me za su yi su tsara ranar lafiya babu wannan wallahu ya hajjamin ko ba bakin ciki a tare da su na abin da suka gari a duniya ya tafi ya bar yara ƙanana, ya tafi ya bar kaza ya tafi ya bar mata ya tafi ya bar dukiyar shi al suna yi kwanci da hankalin su ba abin da zai faru can kuma me zai zai sama akwai mun karin da na nasiru babu kuma ya kwantar da hankalin shi gaba da bawo kenan la khawfun alaihim wa la hum yahzanun to yayi. الذين آمنوا وكانوا ينتقون الذين آمنوا الذين اسم الموصول عندنا في اسم الموصول مبهم بأسماء الموصولة صيغة غير بصيغة الأمم الذين آمنوا سنة بك وقت بفك الإيمان شرع نزلة ماذا وكانوا يتقون هذا ما جزنا من قراء الله ما جنا خلاص يخلى الله سبحانه لهم البشرات لا يكون من آخر من شيء جد المؤمنين كلهم أو الله ما مشين نفس الآية على القرآن الجميل على أنا في من ألف على المتين من عادالي وبدن فقد بان ذنوب الحق من آدالي وليا فقد آذن ترهيب بالحق وما تقرب إلي أبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت السمع والذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي انزلنا من آذاني وليا duk wanda yi gaba da waliyina ya yi adawa da waliyina wanda yake shine annabiyina amanu wa kanu yattaqun ne duk wanda yake mai imani kuma ya kasance yana jin tsoron Allah wannan ne wani amma ka kawo tarihi shi da ake abinci da yake ci shi yana ina ne yana ina ne amma kai ka sallah kurre yake tashi wannan da asadirul awwalin ma ajjala Allah bi min sulta Allah da asadirul awwalin mai ahalabi yariya mata ta sallah ko ya fatuwa san sallah yace idza ra'aita rajulan qad yutuhu أو فوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه بجزئي مستدرج yace yace idan ra'aita rajulan qad yusiri in ka ga mutum kirrin ya tashi ai ko al bahri qad yusiri ko dan shi akan teku ya taka a wuce wannan ne cikin da hudu shari'a bai tsaya akan karantar annabi sallallahu alaihi فيلحق بكثير من البدعان ومستدرج وذلك على مدى الجنة القيامة تعاون تعالى على الكون ومش من كان كون وما إتك مدانا ولكن بطلنا يأتي أقوى من خاتم الأولياء وشيل الأحسن من بنيته من بنيته والدنيا شيل الأحسن من بنيته أما هذا كوي kuma yana fa da awar katumul auda din ko kuma da abin da muka shamu ne tani a kaso jahilci ake ta magana ta shi wanda yake khatimul auliya din shi ma kafin shi wani ya da ya shiga ya rufe kofar shi yana waje ya kusa kofar ya shiga da ya rufe ko ci shi ma khatimul auliya ne ba kuma wannan khatimul auliya da tun bayan shekara 600 da hijira ake magana ta ba tun bayan shekara shi da hijira ibn arabi wanda malaman zamanin dukkan annabta da shi shi ma yi da awaki na khatibul ne a lokacin waɗannan an bara bakwai ma duk da ayyuka ba gaji suka ne suka fi su kai da suka shiga sai suka rage suka ce su ne da khatibul ne shi wani wanda yake da awar khatibul awliya din ba wanda ake mai da awara ko kan shi shi ba shi ne na ɗaya ba ba shi ne na biyu ba ba shi ne na uku ba kike na an ai da kokogo shi ma yake ga yake da yake shi ma khatibul awliya ne haka abubuwan suka wannan kwata-kwata abu ne da bai ba shi da alaƙa da addini in zai zama abu karantawar alƙur'ani ka zo a yi ta'arifin wani ne wani allazin amanu wa kanu ta gwal da wata hadisi na abu hurera ya yi magana yadda ake zama wani ya ce wa ma ta ƙarraba ilayya da shi'in a habba ilai bawa na bai taɓa kusanci zuwa gare ni ba da shi'in da abin da yake a habba ilai abin da na kusa in zuwa in Allah abin da nan sai Allah ya sifa ta ne al-mahabba min maftaratuhu alai kamar abin da na faralanta mishi in dai kana so ka zama yazimin Allah shine ka nuzuci abin da Allah ta'ala ya faralanta maka shine abin farko duk wani abin da yake da falala duk wani abin da za a ce in ka yi shi kana da kaza kana ina nufin zai wanda hadisi da kai labari kaga ta hadisin balala sai ka faɗi musu kura yana nufin hadisin falalan da ya kai labari amma hadisin cewar wanka ya abu kaza kana da laya annabawa dubu kana da laya annabawa da zuba ka sa an yi mutunci to ana magana ne hadisi da ya kai labari to hadisin duk falalar abu duk falalar shi da ya kai farilla ɗaya ba misali azumin watan ramadana kun gane ko da azumin suke shawwal da haka ne ce man sama ramadana ثم أتبعه ستا من شوال كأنه صيام دار أو كأنه صام طهر أو كما قال كيان بي أذن يتر رمضان سيلي بيشي دو الشدع أوتن نوتن شوال وتن دار مصلى to shi din nan kamar yayi azumin shekara guda ne dalilin domin yayi azumin wata ramadan baki daya kalman zaga lan da tafi ashar amsalha tunda yayi wata daya ga goma sannan azumi kwana shida kowanne ɗaya na bakwai goma yi kwanan sittin kenan ba su zama wata biyu wata an samu shekara guda cikin to a masu yara sallama ce girman su shagadin nan bai kai ramadan ɗaya ba ba yi ramadan duka bai kai ramadan ɗaya ba kuma ɗaya kenan na biyu sai Allah a nasu ne ce Allah ta ala ta eh a nasu ne ce mun samu Ramadan wanda wannan azumi ya Ramadan kuma aka ba fitin shawwal sai ne yi da fitin shawwal a shi ne da ana bauta. باش الأجل ما رمضان با رمضان كتوكي ينزل ينزل ذاك الحارج ستة شغل ذاك فارا هو أجل من رمضان بأكل إذا كتاب رأيه هو بدأ ذلك ما نيرت ذاك فارا رمضان كيف إيكل رمضان سنة دمي سنة دمي تقرب إليه بشيء وما تقرب إليه وما تقرب إليه أبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه أما في غمتين رمضان da ake yi bashi azumi zai azumi watan ranar ranar arfa an samu kwana mai kenan tsakanin kaga ka ce biyu ga watan shawwal inda ranar sallah ba a azumi ka kaga shawwal ashirin da takwas ya wuce da shi da tara zulqada gaba daya ya wuce tabbas ga watan zulhijja ya wuce gaba daya wani yana tambayar ana bin shi azumin ramadana wai ya halatta yin azumin ranar arfa dan ya ji falalar rana arfa kaga wannan hanyar bi bai gane ina karatu yake ba sai bai gane ya kamata wa sunna take ba to sai zaka ga wani kuma zai tasu da ashura ana bin ramadan shi ne tsakanin ramadan kwana ne kenan kaga abubuwa sun yi nisa kenan kira ka abu na farko duk falalar farilla duk falalar nafila duk yadda nafila ka ga da farala ba ta farilla ba إذا ما خطب بين إلا كنا يتهجد بين رسم الله أصلاته بين في الأسوأل إذا أول يقال ولا إيه تهجد أنه في الأسوأل قد كان لا إذا كان يتهجد أنه في الأسوأل قد كان تهجد إذا أكسو فينا أفنى يبين أما في رمضان رمضان يوجد كنت كافر بأيكي أكثر رمضان في الإذا رمضان يوجد زيت إذا كان شوية في الحلوة إيه؟ shi ɗin da addini ya sa gaba daban shi kuma yadda ya sa gaba daban ya zama halwa ina halwa take addini a musulunci ina halwa take Kun ka magana malaman cikin su yadda ya ce ai a masana ya ce halaitu da rabbi wai halaitu wai halaitu yake zai ce sai ce halaitu da rabbi eh, haka na fi wannan kan da ta yanke mana so kan Ina ma an sallama mishi din tasliman ta tasliman in an sallama mishi yayi kalwa a wani lokaci su da suka ce yayi khalwa dan duk ana magana ne kafin ai kai ga matsayin manzo lokacin yana yana kan addinin Annabi Ibrahim kafin aiko shi a matsayin manzo lokacin da yake zuwa kogon Hira amma a tambaye shi da Allah ta'ala ya ce kun fa anzir an taba samun ruwaya daya da ya koma kogon Hira wannan ta kulura tasliman da wurin kai da mahajari dan ne maka fa dan kana buƙatar ita ne daga muka da magana mata auliya Allah auliya Rahman waliyan Allah waliyan duk mun ne ne mutu ala wani Allah wa akramuhu wanda ya bi su ya bi su daraja inda Allah a wurin Allah a tuwa'uhu wanda ya fi su goyya da Allah kenan babu cewar wai waliyin su ko waliyin to abin yana so nan mun ce waliyin yawa eh, eh, yana da ne ka san zai ce waliyin su ya dara waliyin na can ka san abin kenan da aka dinge sa tsakanin su jami'a da kaduriya fa aka ta kai ruwa rana fa ana ta jifa jifa so da Kuma saboda waɗannan suna ganin waliyin su ya dara waɗannan waɗannan suna ganin waliyin su ne khatimul har zuwa lokacin da sunna ta zo suka haɗu ne su yaƙe ta kawai gaba da su shi a matakin lokacin sai aka sake haɗuwa da ita da yaƙi sunna duk abin sun kashe abin na tushe tuka babu kawai gaskiya suna ta gaskiya wannan abin ya haifar ne su tuntuni sosai da tsakanin mabiya da bukin sufayi don kowanne mabiyin ɗabi'a yana ganin zalilin sa ya ɗara kowanne wannan shi yasa kake bin shi kashi kanta in an shiga ba a shan taba kuma kenan in an shiga ba a kai mai wadiyin ta kaɗe ɗabiƙan ziyara ne kenan wannan fa kaga ana lokacin da mutum zai ana ba shi muhimman abubuwan ne sannan ba a kai mai wadiyin wata ɗabiƙan ziyara kuma ba a shan taba su ke mutum wani mutum ya sha giya ya yi zina duk ba wannan ba a nufi suka ba ne dan yi shirka duk ba waɗannan ba abubuwan kuma wannan kowa ya shaida wasu wani shahidin min ahliya shi yake faɗan wannan ba wai a littafi ne ko a sun a'a su da kansu ne ya eh, tara su da zambin saboda haka irin waɗannan al'amura irin waɗannan al'amura dole ne a tsaya a ganna wa akramu inda lin atwa'uhum mafi daraja a wurin Allah shi ne wanda ya fi duniya wanda yake kuma wannan Allah kaɗai ya sani Allah kaɗai sa hakika wallahi Allah ta'ala shi kaɗai ya san irin bayan da yake da su a cikin daurukansu a cikin ɗakunansu babu wani wanda isa su amma haka kai sai zama zama an ji shi a maka yake sallah ita sallah juma'a ba ce karama ce ya kai zai ai da sai tuji maka da shi ne abubuwa yana da sanin da su abin da yake nuna muku haka hijiran manzo Allah sallallahu ta'ala Wa wasallama da daga maka zuwa Madina hijira da nasu nan daga maka zuwa Madina da shi da suka fita Musu na Abubakar ko kwana nawa suke kafin su kai ga Madina tantin masu kai nawa fiyayyen halittar Allah fa sallallahu alaihi wasallam alal itlam amma Allah halar bai turo mai iska hawa ya hawa wuce ba amma sai ga mutum malam ya kalla ya kallaci alƙibla ya kuntun tawalan wa ai wani ya tafi sallar ya tafi sallar ya tafi sallar haba malam kuma an sha maimaita kuma ana ƙara maimaitawa a lokacin da ake ake tara sallah ka duba a juma'a ne zuwa an ga kama sai fulai ya ga lokacin da liman ya hau mimbari ya da mimbari zai buɗe ba amma ka koma duniya za a ga a daidai lokacin sha biyu da rabi da abokansu duk mana goma da rabi kudura to game da rabi muna nan da shi sai kai da da aka kira sallah a nan lokacin juma'a yayi a nan ka tafi sallar juma'a sai ka ganta a ce a ai shi maka zai tafi ya tafi sallar asar sai ka gura sallar asar zai tafi a yare da an yi juma'a titi sannan kuma titi ne ke zuwa juma'a babu ya ɗan umara da suka taɓa ganin shi a can idin yake zuwa maka juma'a babu wani alhaji da ya taɓa ganin shi alhaji ne da suke juma'a kan suka yi juma'a nan Allah ka gode alhaji nan alhaji akalla ka ce juma'a nan akalla ka ce juma'a uku to na a juma'a uku babu wani wanda ya ganshi a juma'a wani su umara babu wani wanda ya ganshi irin waɗannan abubuwan ya kamata mutane su dawo da hankalinsu idan in kai magana sai ake yi lokacin da biyu Allah ya da ke malam ya magana kan waliyi a nan zai magana kan karama su gaba. dan da sharaɗin wali bane a ce yana da karama don wannan lokaci wannan abin da ya kai da ƙarfi da yaji aka samu matsa ba domin dole ya kawo wani abin da zai kare karamarsa na ana ganin ya ɗauka dole sun yana da karama sannan zai zama yahudu gane wanda ke ko ita ana tafiya sai ga ya tafi gidan tuduwa ya duka tsalle ya fara an ce wannan kabarin wannan wali na man ce ya fara ce wali ne zai gane wani wani address din mutane cewa shi ba wato Allah ta'ala ya saka mu du'atul sunna wallahi tallahi irin irin irin karnar da aka yi a ƙasar nan irin karnar da zalunci da mutane da aka yi. aka dinga ko aka sa ko ana ko tsaki dai su kai ba tare sun sani ba kuma ya kan sunna ne fa ya sa mutane sai gane a su ya ne ba ne ba a su ba bayi ne na Allah ta'ala shi shi kare ya ne a cikin al'umma kuma wanda sunan ni ma wani hidima sai ga wani ba ba kadar ba ba ji ba sallar azumma ba ne asar da wani ne yake hidima an ce na shi hidima wallahi kallaka Allah bai tura shi ne شيء ما الله تعالى كي ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين ان وانا ما بنقول الله كبر في ذاتي ومن ذي سكوت أكيد إذا جاء تبقى سامي يلبس shi ne gidan da fadi da biki sai dai a kila ne ya tsara da yalutaka la falo sauti والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلمه وبره من الله تعالى لما ما له هذه الأمور شكاشك إيمانك هنا يا رب السلام نعم من القرآن كله وأكرمهم عند الله أطوعهم وين بيتوس جوية الله مروتين سركي وأتبعهم من القرآن وين بيتوس وين بيتوس جوية القرآن wani ya fi wani biyayya ga alƙur'ani shi nan qur'ani ya ce kaza kaga dai biyayya qur'ani na farko yana karanta qur'ani da dan duk biyayya ga qur'ani kuma baya karanta qur'ani mu jira kai sai ya zama yana cikin waɗanda manzon Allah su alaihi wasallam zurfa na da su a gaban Allah a wajen shi da manzon Allah ya gurfanar da shi a gaban Allah wato ƙare shi wurin Allah wa zai wa zai ta mai lawa ya qala ar-rasul ya rabbi إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يلا أن نبني ابن درجة يا رب يا أبيدي إن قوم اتخذوا من يدعى أن سندك هذا القرآن وما القرآن مهجورا أظن قولة شوى سورة الله بتقول ده بقى كرمت القرآن بقولة شوى شو بقى ده كرمت القرآن ما زي ده زي ده أنا فهمت معنى لذا كان ما أكل شيء إذا كانت القرآن ده كده ده فهم معنى لذا أكل شيء kuma zai samu hanyar zama da shi kuma wa atba'ahu lil qur'an ta raka nan mutum yanzu so iya kokarin sa ko da aya biyu ne a dinga lakana shi ta qur'ani malami ya faɗa shi ne ya faɗa da ya zai ɗauko da rasu ne ya ce ai da mun a'a kawai tsawo karanta qur'ani ana karanta shi daidai ka tsaya a karanta sai ka fara iyawa ne sannan za ka zama na fara littafin tajwidi ai shi malam da yake biya ba qur'ani yana biya ma da tajwidi ko da ko zai karanta ne da yadda ya karanta shikenan aya ɗaya karanta maka aya biyu karanta maka sai ka dinga nuna ta haka za ka haka haka haka haka kafin ramadana kuke da kafin alamtar kai fa kun lura da za a kai manyan manyan duk sha'ani sai ka daina alhamdu ko alhamdulillah haka mana a wani ba fa cikin sunna ko daina ana an amta yana al'anta al'amta waɗanda kai musu yana yana yana al'amta wanda ka tsinda wa ina ka ga wannan sallah yana al'amta ai ba magana mun sallah ai ko ya hada rubuce da mun sallah ba dan mun sallah ai na ce sallah ba haka da mutum yana ta karanta qur'ani wal iman bil iman billah in ake magana imani to shi ne da imani da Allah imani da Allah yana da cikakken guda hudu imani da cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyu imanin cewar shi ne abin bautawa da cancanta abu na uku imanin cewar shi ne mahallicin kowa da komai babu wani wanda ita tarayya da Allah ta'ala cikin halitta abu na hudu tsoro da sunan shi kyawawa na tiyakai da cikin gaishe na biya ɗaga shi ne shiga cikin imani guda hudu shiga cikin imanin da Allah wa mala'ikatu imani da mala'ikun Allah wa kutubihi imani da littafan Allah wa rusulihi imani da manzannin Allah واليوم الآخر إيمان برانا تاشن القيامة والقدر إيمان أبن الله تعالى يقدر هو المتن خيره وما أبن الله الغير غير وشره وشره mutum ya ji ya rubu mukaddara wa ilmihi ko mo dan dadinsa da murrihi ali afifa min Allah ta'ala mutum ya san wannan daga wurin Allah ta'ala ne in illa ma ba abin da zai taɓa samun mu sai abin da Allah ta'ala ya rubuta tun tun azal zai same mu wa ma asabaka lam yakun bi yukhti'aka abin da ya same ka da man ba zai zama tun farko zai zai same ka ba amma asabaka lam yakun bi yukhti'aka abin da ya same ka bai kasance zai kauce maka ba wa ma akhaka abin da ya kauce maka bai same ka ba ba kai da bara bace a dama lam yakun bi shi ka tun farko ba kadara zai same ka ba tun farko ba kadara zai same ka ba mutane nawa ne suna wasa da wuka suna kafa kafan suna wasa da wuka su ta dada rawa su ta dada rawa ba sa kamawa lokacin da Allah ya kaddara kuma sai ga hanki eh mutane nawa ne suna za su dauko kada su yi kafa kafan su su sa hannu a ciki ya sa kai a ciki da yake ba ranar da Allah ta'ala ya kaddara kuma sai ga gaba shi kan nan gani ya shi da abin da Allah ta'ala ya kaddara Iman da mala'ikun Allah mala'ikun Allah bayi ne Allah subhanahu wa ta'ala eh, ne dukkan nan littafin da Allah ta'ala ya aiko duk littafin da Allah ta'ala ya aiko shine zaka yi imani da su kuma da ce ko amma aiki da su Qur'ani ya shani dan Allah ta'ala ce da Qur'ani ne muhimmin alai Qur'ani littafi ne mai hukunci akan sauran littafai to kenan idan ka gane wannan ba magana nan ka ɗauko littafin zabura ka zo ka ce za a biya maka kana batun karatun qur'ani kana batun ɗauko littafin zabura abinda aka ɗora maka ga zabura shi ne ke da an sakan ma annabi daura alaihi salatu wasallam da littafi shi kenan wa rusulihi da manzanin Allah ya ce imani da manzanin Allah ta'ala ba ɗayan su waɗanda ka sani da waɗanda ba ka sani ba dan Allah ta'ala ce wa rusulan qara qasasun alayka min qablu wa rusulan lam naqsusun alayka akwai maganganun da mun ba ka kirda shi mun zayyano maka labarin su tun tun akwai maganganun da mun ba ka labarin su in ka ki fara wannan da Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa kallama Allah Musa taklima yanzu na tambaye ku na ce ku lissafa min annabawa ukun ƙarshe da annabin kusa da ƙarshe da annabin kusa da kusa da ƙarshe da annabin kusa da ƙarshe da annabin ƙarshe Kura? ko kuma yayi annabin ƙarshe shi annabin ƙarshe din yawo biyu shi wanda ya biyo yawo biyu na lokaci wanne ne annabin ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi an ara sallama wanne annabi ya biyo annabi Isa alaihi salatu wa sallam shi annabi Isa wanne annabi ya biyo abu shi annabi Isa yana annabi ne kake ne eh annabi Isa annabi Harun shi ne yake annabi Isa alaihi salatu wa salam ya biyo annabi Musa shi ne yake yake ya biyo annabi Harun kai kuma kace kun shi sai da yawa ana cewa annabi Musa alaihi salatu wa sallam Musa ne ko ba faɗa ba shi faɗa kuma in ka na wato ina faɗa mana a tafsiri a sira a tarihi duk wani abin da ke da alaƙa da addini karka yi da qur'ani in ka dubi nasosin qur'ani ya za akwai zama mai nisan da tsakanin annabi Musa da annabi Isa Allah ta'ala ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur ga wani ta gabe ta yahkumu biha an-nabiyyin alladhina aslamu annabawa masu tarin yawa da suka biyo annabi Musa sana hukunci da ita ka ce tsaya ne da cewa tsakanin annabi isa da annabi musa akwai annabawa dan yake ya kuma bi hannu biyuna annabawa suna hukunci da ita dai abu Allah ta'ala ce alam tara ila min mala'i min bani isra'ila min ba'd musa إذ قالوا لنبي الله من أسلم ملكا يقاتل في سبيل الله هذا في أن راجعنا من بني إسرائيل من بعد موسى سوف أنا مع النبي ذلك وذلك وذلك وذلك in kuke kuma akwai sai kana mai nisan da fiye annabi Isa da annabi Isa alaihi salatu wassalam she shi sulaiman yace ya ji annabi Yahya shi annabi Isa ya ji annabi Yahya ne me kace akan gani ka eh yace akwai wanda mai kafi akan wannan domin annabi Yahya ɗaya ne na annabi Zakariya an gane ko shi kuma annabi Zakariya شنو ينتهي بكل على مريم ما يقرا النبي عليه الصلاة والسلام كنا هذا النبي زكريا ما يتم النبي يحيى الله على يجزر يصيب الكتابة بقوة وعجب الحكمة شديدة شو يجرى في يعني النبي يحيى عليه الصلاة والسلام وكريت يرى النبي عليه الصلاة والسلام واجب النبي يحيى ما غير في الكفارة لكن النبي يحيى واجب النبي زكريا هذا الزكاة ما هو a za ku yi annabawa sosai da saboda haka karka rage da mutum alqur'ani mai girma wurin haɗa kan tarihi da sauran al'amura in ba ga sai mutum to fadamuwa a wasu wurare ya yake gara talatin yana kan abu guda a za a ta sai wa qur'ani ce abin da yake gara talatin yana kan kuma zal yawm al akhir da ranar tashi al qiyama a iman da ranar tashi al qiyama duk Allah ke iman da ranar tashi al qiyama shine imani da duk abin da yake kasancewa bayan mutuwa har zuwa shiga wuta ko aljanna a daga ita karan kanta mutuwar ba inkaranta ku gane ko waɗanda suke inkarin ta kaɗan ne su ne 'yan dahariya da suke cewa ma yi hudu kuna illa duha kawai bayan shekarar dubu talatin da wani abu kuma za su dawo da waɗannan arna masu arna ne zana zuke nan da haka ce ina duk abin da yake faruwa rana tashi alki abin nan tun daga mutuwa zuwa tashi alkiyama an ya hada imani da azabar kabari imani da cewa akwai wuri mai suna barza domin idan an mutu ba wai alkiyama ake wuce a kai tsaye ba ana faruwa ne a barza ta duka duk wanda ya rasu yanzu yana barza ta alkiyama rana guda za a ji inda da an busa sai kowa ya tashi amma inda haka ba to kowa yana barza wanda ya ra'ayin barzakun ila yin ibakun kada ila yin ibakun har zuwa ranar da za a tashe su sannan kuma a hukunci yan wuta su wuta Allah ta'ala ya tsare mu wa aljanna kuma sun fata aljanna Allah ka sanya mu daga cikin su wal qadru khairuhu wa sharr mutum ina da abin da Allah ta'ala ya kaddara sai da yawa abin da ya shafi kaddara wani alkhairi ba ka sai kake jin kan mutum ba sai ka ji ne ya yi mutum ya yi shi har ma ba so yake a jini ba amma da zaran wani sharri ya samu sai ga yafi kowa surutu yafi kowa kuma a za a ga yana fuska maka ne wasu ce dama wani ya ce mai aika jina gani wani ya ce da dama wani akwai masu hasada dama ya zama damu waye ba masa ba a mai hasada ai kowa ana mai hasada ba a tambaye ba a dora maka ka binciko su a sai suke maka hasada ba abin da aka dora maka shine ka nemi karmin hasadan masu hasada Isa Rasulullah ya karanta da karanta kulhu wallahu uku, kulhu wallahu ɗaya, salatu daya nasu ɗaya a haka sai ka sake maimaitawa so ne kenan sai ka sake maimaitawa, so ne kenan so uku bayan sallar asuba da bayan sallar asar haka nan zan karanta su lokacin da za a kwanta bacci ka ɗaga hannun ka karanta kulwo uku ka tofa ka karanta kulwo daya kulwo Allah ahad har zuwa ɗahin sura kenan ka tofa ba wai kuma jami'ai ba a'a kai dai ka tofa kaɗan kaɗan sai ka karanta salabi sai ka karanta nas ka yi ɗaya kenan in ka tofa sai ka shafe tun daga jikinka zuwa inda hannun ka iya tsayawa sai ka sake maimaitawa alwa talaki na sai ka sake shafawa sai ka sake maimaitawa a lokacin ka mulki dukkanin jikinka ka ga a ciki ka karanta wa min sharri hasidi shi kenan kawai da hasada wani ka sani da wani baka sani ba dukkanin matsalan Allah ta'ala ya kare ka da su Allah ta'ala ya tsare mu الله تعالى كارم الله تعالى منك عندك كفر الله تعالى كبت دمنا تفرك من الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك